سميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أشن قدر وسع في أحد أمود من شيق بدا وأن مجلس نامه عند مكي كرنت للتفيق داجير فارا للتافن رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وما يومنا تغقوا قوم قوة رجب هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دبي هدو تلاتين دا شدة وما أشرين دا تغى قوة هدو ميلادية دبو بيدا قوم شا بيار muna cikin sirar sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi i'tirafu sahabati bi ilmihi i'tirafu sahabati bi ilmihi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwansa wato yan uwan sayyidina abu huraira suka yi itirafi wato suka tabbatar da cewa sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu malami ne masani ne a cikin masanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mahaddacin hadisan farawa da abu na farko ko kuma asali na farko an umar rabi Allah anhuma annahu qala ya aba ghayra ta kunta aljamana li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi sayyiduna abdullah ibn umar kaman yadda al-imam at-tirmidhi ta'ala ya fitar a cikin kitabul manaqib a cikin jami' din sa sayyidina abdullah ibn umar rabi Allah anhuma yace ma sayyidina abu hurayra ya aba hurayra ya kai abu huraira kunta alzamana li rasulillahi sallam ka fi mu luzumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunta alzamana li rasulillahi sallam ka fi mu luzumtar manzon Allah sun wato ka fi mu kasancewa tare da shi ko da yaushe wa a'lamana bi hadisihi kuma ka fi mu sanin hadisinsa tunda kunta alzamana lahu to a'lamana bi hadisihi domin daga cikin abin da ke sa mutum ya zama malami akwai luzumul madarasa akwai musafanatul ulama luzumtar makaranta ko mulazamatul madarasa da kuma musafanatul ulama luzumta zuwa makaranta da kuma tabbata a gaban malamai da dadewa a gabansu wannan na sa mutum ya sami ilimi kuma ilimin ya zama mai yawa na biyu وكان أبو هريرة رضي الله عنه يجلس إلى هجرة عائشة رضي الله عنها سجدنا أبو هريرة يا كسن شينا زما سيتن لكن عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا أبو هريرة ينا زما سيتن لكن عائشة شيني إلى هجرتي أي تجاه كينا إلى نم بمعنى تجاه ينا فسكنتا سيتي سيتن لكن عائشة رضي الله تعالى عنها fa yuhaddisu sai ya rika ba da hadisi ga ɗakin na na'isha ga shi sai ya rika ba da hadisi sun mai kulu sai ce ya sahibatal hujrati ya ke mai ɗakin nan a min ma a ƙulu shai'an shin a cikin abin da na faɗa akwai abin da baki yadda da shi ba falamma qadat salataha wata rana na na isha radiyallahu ta'ala an hada ta gama sallah lam tunkir ma rawahu sai bata ki yadda da abin da sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa ba na hadisi lakin qalat sai ta ce sai dai ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusridu alhaditha shardakum sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana jajjero magana zir zir zir zir zir gudu gudu kamar yadda kuke yi ba wato abinda annabi wasallam yake yi manzo Allah sallama mun karanta a cikin ash-shama'il muhammadiyya yadda yake karantarwa cewa har yakan maimaita abu alal aqalli thalatha marrati li yuqala anhu saboda a fahimci abin da yake saboda a haddace abin da yake faɗa manzo Allah sama daki daki yake magana akwai wasu asar ma da suka zo suke cewa kamar mai kirga zai iya kirga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sama na faɗin kalma bayan kalma to kamar za ka iya bi kana kirgawa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin magana a tsanake a hankali a hankali ta yadda kuma ba zai jefa ma masu sauraron sa kasala ba domin idan mutum yana magana yanga yanga to kuma yana sa masu sauraron sa su gaji da shi su ji jikinsu ya mutu amma idan ya kasance yana magana daki-daki a natsa a tsare to sai abu fahimtarsa masu sauraronsa ba za su gaji ba sannan kuma ba za su ƙi fahimta abin da yake faɗi ba saboda gaggawa a tsakiya dai Allah ta'ala ya zaɓi manzon Allah su samu komai nasa wasatsun ne komai nasa tsaka-tsaki ne babu zaƙewa sannan babu zo kalewa to abinda na na ishe radiyallahu ta'ala an ta ce masa kenan lam yakun rasulullah sama yusridu alhaditha sardakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana jajjero magana a sauri da sauri irin yadda kuke yi ba mun gane ai nan ana cewa sarada sannan ana cewa a sarada duk ɗaya ne idan aka ce sarada tulafi kenan sai masdarin sai ya dace da shi idan kuwa aka ce asharada to ya zama mazidi kenan ya zama mazidi sulasi amma bil hamzati fi awwalihi ko sai ya zama sard din da ake yi sai ya zama ismul masdar ne ba masdari ba wanda suke na hawa a cikin ku sun gane abin da nake nufi qultu malam yace wato ashir yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala yace فماذا يقول الأفاكون بعد قول أم المؤمنين رضي الله عنها to me makaryata za su faɗi al-affakun allazina yaquluna al-ifka al-ifku huwa al-kadhib eh a ifkan alihatan duna Allah turidun al-ifk huwa al-kadhib aw al-batil to al-affakun hum al-kadhaba aw al-mubtilun mabannata sune ake ce musu al-affakun ko makaryata to me makaryata za su faɗa ba da أم, الم... أم... أم المؤمنين عائشة رضي anha bayan عنها باين wannan maganar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tayi a game da hakkin sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu me zasu ci. suna da kuma wata magana da za su ba su da magana so daga wanda Allah ya nufi ya shirye shi sai ya shiryu wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara masa bata da halaka shi kenan sai ya dawama akan haka ya ci gaba da tuhumar sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ba ma sayyidina Abu Huraira shi kadai ba da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawli ibn Umar radiyallahu anhuma da kuma maganar da sayyidina abdullahi dan umar ya a farko to me makareta za su faɗi bayan waɗannan maganganun guda biyu suna da wani ƙauli kuma da za su ba su da wani ƙauli sai dai su ci gaba da ƙetare iyaka da kuma ƙarerayensu da suka saba yi tunda dama ƙarya ita ce sana'arsu idan ba ta